Jama'a barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da arzikin kuma kasancewa tare da ku a yau inda za mu nuna muku yadda za ku ɗauko wannan fim wato fim ɗin Guguwar Yaƙi fassarar Sultan. To wannan fim ɗin kai tsaye yana nan a cikin website namu dlhausanovel.com.ng. So yadda za ku downloadin wannan fim ɗin sai ku duba description na wannan bidiyo. So a description na wannan bidiyo za ku samu za ku ga a description na wannan video za ku ga link za ku ga link sai ku taba kan wannan link din so za ku ga wani bulu ɗin rubutu a description na video dinnan nan so idan kuka taba wannan bulu ɗin rubutu kai tsaye zai kawo ku wannan shafi so in ya kawo ku shafin nan da za a ce ku saka da a ce ku saka wannan abun da a ce ku saka password so kai tsaye zai kawo ku nan da a ce ku saka password so kai tsaye password ɗin da za ku saka shine zan rubuta muku so kafin nan za ku saka password za ku fara saka h in kuka saka h sai ku saka e in kuka saka e yauwa kamar haka so in kuka saka h da e so kar a manta sai a saka 3 so bayan kun saka 3 sai ku ƙara saka 4 bayan kun saka 4 so kusan a eh, wannan kenan so bayan kun saka 4 sai ku saka one ko a eh. sai kuma ku saka five so wannan shine password ɗin da za ku saka in kuka saka wannan password ɗin so kai tsaye zai bude maku shafin da za ku downloadin wannan fim ɗin so ku saka next so kun ga password ɗin nan he3415 so da kun gan shi kamar haka sai ku taba ok so kun ga ya buɗe muku shafin za ku ga an sa download guguwar yaki complete so sai ku ga za ku ga an sa download mp4 wato an rubuta click the below button to download the movie wato ku taɓa wannan maballin domin ɗauko wannan fim ɗin so in kun ga haka sai ku taɓa maɓallin kamar haka idan kun taba shi zai kara kai ku asalin shafin da za ku ɗauko wannan fim na guguwar yaki wanda sultan suka fassara so zai kawo ku wannan shafi in ya kawo ku za ku ga poster ɗin fim ɗin gashi kamar haka so bayan in kun ga poster ɗin fim ɗin kawai za ku yi ƙasa ne abunku so za ku kuma yin ƙasa za ku yi ta yin ƙasa za ku ta yin ƙasa za ku ga cewa wannan fim ɗin yana da awa biyu so yana da awa biyu da wasu mintuna kuma sultan ne masu barbaɗa suka fassara shi kuma yana da nauyin 360 mb so kuma ba a sa mai password ba so sai ku yi ƙasa abunku sai ku yi ƙasa ku yi ƙasa in kun ga wannan za ku iya shirin zuwa twitter za ku iya shirin zuwa facebook za ku iya shirin zuwa whatsapp ko linkedin ko telegram so za ku iya laikin mana wannan abun ku yi laikin in kun so so bayan wannan kuma to in kuka zo nan wajen wajen da za ku ga an sa complete movie din nan so in kuka zo wannan waje kamar haka so a nan sai ku taɓa wannan download mp4 now so da kun taɓa zai fara sauke muku wannan abun zuwa kan wayar ku so da kun taɓa za ku gani zai fara sauke muku fim ɗin zuwa kan wayar ku so kun ga gashi ne yana saukewa so amma ni ba downloading zan yi wajen haka zan cancel ɗin shi ina da shi already so wannan ne da za ku downloading wannan fim ɗin a sha kallo lafiya